كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وتمالا ينزعنا منا irin ababen da ya kamata mara lafiya ya lizince su tun halin rashin lafiya kafin ga mutuwa abu na shida wa yajibu an yusiya li akribaihi wajibi ne ga mara lafiya idan yana da dukiya ya yi wasiya ga makusantansa allazina la yarithuna min irin makusantan da ba su cin gado don makusantin da ba su cin gado tunda ba dukkan makusanci ne ke cin gado ba ko irin makusantan da ba su da rabo cikin gado to sai mutum ya musu wasiti kamar kana da yayye da kanne kuma iyayenka guda biyu duk suna nan dare yayye da kanne ba su cin gado idan iyaye na da ina fata an fahimta wa uwa ɗaya uba ɗaya ne ko kuma uba ɗaya ne ko uwa ɗaya wato wa uwa ɗaya uba ɗaya ko wa uba ɗaya amma wa wanda yake ko kanwa wanda take uwa ɗaya wannan suna iya cin gado ko da iyayen nan suna su ashabul fard ne wadancan kuma ahlut ta'sib ne wadanda suke ashabul ta'sib ba su cin ana iya kare su iyaye na iya kare su amma ma abucin farilla ba iya kare ko to ma'ana dukkan dai waɗanda ba su da gado yana da kyau kai musu wasiti li qawlihi tabaraka wa ta'ala dan fadin Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut an wajabta muku idza hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta kusanto wa ɗayan ku in taraka khairan in ya bar wani abu na dukiya an wajabta muku alwasiyatu ita ce wasiya an wajabta muku yin wasiya wannan wasiya za ku yi ta ne lil walidaini ga mahaifa biyu wal aqrabina da kuma ƴan uwa mafiya kusanci bil ma'rufi kuma ta hanya sananniya ga shari'a haqqan alal muttaqin haqqi ne tambatacce da Allah ya wajabtar da shi kan waɗanda suke masu takawa a nan gurin wato iyaye sun fita daga cikin wasiya da ayar Allahu fi auladikum lizakari misal hadhal unsayin amma al aqrabin ba su fita ba dan haka malam ya kawo ayar dan fadin wal aqrabina ba dan fadin al walidaini ba domin al walidaini sun fita daga cikin wasiya saboda bai su suna da rabo a cikin a cikin gado ina fatan kun fahimta da amma fadin Allah ta'ala haqqan alal muttaqin sai waɗansu malamai suka kafa hujja da wannan cewa kenan wasiya ba dole bace ba tunda an ce alal muttaqina sai masu takawa ba dukkan mutane ne ko masu takawa ba da an ce hakan alal mu'minin ko hakan alal muslimin da kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun musulmai maza ko mata ta shafe shi amma masu takawa ai ba su da yawa sai waɗanda suka ce wajibi ce suka mayar musu da amsa suka ce ai kowa so ake zama mai takawa ko da ya kasa kaiwa wajen to ai ba ya tsaya bane ba ya tsaya inda Allah ya yarda kai an fi son ya je wajen takawa don haka da shi ake ya zama mai takawa ya bayar da wasiya ina fatan kun fahimta to wannan abu na shida kenan abu na bakwai walahu an yusiya bi thuluthi min mali mutum yana da dama yayi wasici da kashi ɗaya bisa uku na dukiyansa wala yajuzu ziyadatu alaihi ba shi halatta yin daɗi akan kashi ɗaya bisa uku baka iya bada rabin dukiya baka iya bada kashi biyu bisa uku kashi ɗaya bisa uku zuwa abinda da bai kai haka ba duk ka iya yin wasici da shi ina fatan kun fahimta balil afdalu an yanqusa minhu abinda ma aka fi so ya rage wani abu cikin kashi ɗaya bisa uku don kare ba da kashi ɗaya bisa uku kenan kamar ya ba da kashi ɗaya bisa hudu ko kashi ɗaya bisa biyar wannan shi aka fi so in yayi da yawa to ya kai kashi ɗaya bisa uku kare wuce haka bal afdalu an yankusa minhu ya tauye kare kai kashi ɗaya bisa uku shi aka fi so li hadisi sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu saboda hadisin sa'ad ibn abi waqqas qala yace كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع na kasance tare da annabi tsara da aminci tabbata gare shi a hajin karshe a hajin ban kwana da annabi yayi dama ita hakin hajin da yake nan ta farko kuma ita ce ta karshe sallallahu alaihi wasallam banda ita bai wani aikin haji ba umara ce yayi so hudu na kasance tare da annabi a hajjin sa na karshe famaritu mardan nayi wata irin rashin lafiya ashfaitu minhu alal mauti har na kusanci mutuwa akan ce mutum ashfa ala kaza idza qaruba minhu idan mutum ya kusanci abu sai a ce ashfa ala kaza kamar Allah yake cewa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kun kasance gabar abu kenan gabar rami na wuta sai ubangiji ya samar da ku yace fa ashfaitu minhu ala mauti na yi rashin lafiyar da saura kirisma in mutu fa adani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo domin ya duba ni domin duhu mara lafiya sunna ne cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai na ce da shi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna li malan kaseeran lalle ni ina da dukiya mai yawa sa'ad bin abi waqas ne ke bayanin kansa wa laysa yarisuni illa ibnatu li ba mai gado na sai wata yata guda daya ba ni da kowa cikin magada sai ita afa usi bi thuluthai mali shin na iya yin wasici da kashi biyu bisa ukun dukiyata qala la sai annabi ce a'a qala sa'ad ce kultu bi shafari mali shi na yin wasici da rabin dukiyata qala sai annabi ce la qultu sa'ad ce suna ce da shi fa thuluthu mali shi na yin wasici da kashi ɗaya bisa ukun dukiyata qala sai annabi ya yace as-thuluthu was-thuluthu kaseer kashi ɗaya bisa uku kashi ɗaya bisa uku fa shi ma yana da yawa haka dai ya shiru bai ce ba karka yi da shi amma ya ce yana da yawa shi yasa sai waɗansu suka ce to wannan ya nuna shi ne geji na ƙarshe na abin da zaka bayar da wasiya tunda da ya ce sulus annabi bai hana shi ba sai dai ce as-sulusu a sulusu kasir da haka bai hana shi ba kenan sai kai wasiya da kashi ɗaya bisa uku amma da zaka rage shi ya fi saboda me saboda shi din da aka ambata sai da annabi ya jinjina ce kai sulusi fa yana da yawa kenan da zaka rage shi ya fi amma dai ban hana ka kai da shi ba ina fatan kun fahimci bikin In innaka ya sa'adu yace da shi ya kai sa'adu an tada'a ka agniya ka kyale magadanka ka bar magadanka suna wadatattu bayan mutuwarka khairul laka min an tada'ahum alatan shi yafi alheri gare ka fiye da ka bar su suna talakawa yatakaffafuna nas suna mika tafukan hannunsu ga mutane suna cewa allazi wahidin wa qala bi yadihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata da hannunsa wato kamar yayi ishara da hannunsa kenan yace innaka ya sa'adu kamar yayi ishara da hannunsa shine qala bi yadihi bi ma'ana fa'ala bi yadihi aw ashara bi yadihi sallallahu alaihi wa sallam an gane ku yace da shi innaka ya sa'adu lalle kai ya sa'ad dan gidan abi waqas lan tunfika nafqatan nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ta'ala illa ujirta alaiha babu wata dukiya da zaka ciyar kana neman yardan Allah da ita face sai an baka lada akan ta hatta luqmata taj'aluha fi fi imra'atika hatta lomarto loma guda ɗaya da zaka ciyar da iyalinka ita ma sai an baka lada haka ciyar da iyali ma lada ake samu wannan yana ɗaya daga cikin wato abinda malamai suke cewa da gorantaka da rashin ta wanne yafi falala suka ce wato rashin gorantaka yafi falala saboda shi mai iyali duk abin da zai ciyar ma kamar sadaka ne har ma a cikin wani hadisi riwayar musulun annabi ke cewa dinarun an anfaqtahu ala miskin dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a azamuha ajra allazi anfaqtahu ala ahlika yace dinari ne wannan ka ciyar da shi ga miskini yana allazi wahidan Allah ba ku mu samu ka bashi dinari ga wani dinari ka ciyar fi sabilillah ga wani dinari ka ciyar da iyalinka wanda yafi girman lada wanda ka ciyar da iyalinka kenan goraye sun shiga uku ko daga nan bangaren ko yace innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah ta'ala illa ujirta alaiha ba abin da zaka ciyar wanda kake neman yadda Allah sai an baka lada akai hatta hata hatta lukumata hatta loma daya jualu hafi fi imra'atika wanda zaka sa ga bakin matarka ita ma lada zaka samu qala sa'ad yake cewa fa kana ba'du as-thuluthu ja'izan to daga wannan hadisi daga baya sai wannan ya nuna mana kenan sulusi ja'izi ne kashi ɗaya bisa uku ja'izi ne kai mai da shi kai wasici da shi amma in bai kai haka ba shine yafi falala in ka ba da shi kuma ba laifi kai ba shine geji shine abu na karshe da zaka bayar karka kara akan kashi ɗaya bisa uku wannan hadisi akhrajahu ahmad imamu haddan hanbal ne rawaito shi wa siyaqu lahu siyakin hadisin nashi ne wa shaykhani haka imamu bukhari da muslim sun rawaito shi wa ta li muslim akwai ziyada guda biyu a cikin hadisin wa qala bi yadihi hakaza da kuma qala fa kana ba'da su ja'izan wannan ziyada guda biyu imamu muslim ne ya karo su amma bukhari da muslim ah, bukhari da ahmad su basu kawo wannan ba wa sahabu sunan haka ma abuta sunan din nan guda hudu abu dawud tirmidhi na sai ibnu majah su ma sun rawaito wannan hadisi a takaice hadisi ne ingantacce shahararre wajen malaman hadisi wa qala ibn abbas radiyallahu anhu abdullah dan abbas Allah shi kare da gare shi yace wadattu anna an-nas wadattu anna an-nasa غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير yace wadittu na so na kaunaci annan nasa ina ma a ce mutane ghaddu min sulusi wato sun daina yin wasiya da sulusi ila rubu'i su koma rubu'i kashi ɗaya bisa hudu a maimakon kashi ɗaya bisa uku ina ma mutane za su yi haka fil wasiyyati cikin lamarin wasiya li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sulusu kaseer dan annabi ya ce sulusi ma yana da yawa to sai ka rage ka dawo wato rubu'i kenan kashi daya bisa hudu a yamakon sulusi wannan magana ta Abdullahi dan Abbas a kharajahu Ahmad Imam Ahmad ne ya ruwaito wa Shaykhani haka da Bukhari da Muslim wal Baihaqi da Imam al Baihaqi wa ghairuhum da waɗansu su cikin malaman hadisi ina fata mun fahimta to wannan dangane da abin da ya danganci wasiya kenan da kuma abin da za ka yi abin da za ka bayar wasiya kar ya wuce kashi ɗaya bisa uku ko tsabar kuɗi ne ko kaddara ce ta gonaki ko ta gidaje ko ta motoci sai ka duba abin da yake dai kashi ɗaya bisa uku kai wasici da shi kuma za ka yi wasici gawa makusanta irin waɗanda ba su da rabo cikin gado irin waɗanda ba su cin gado ba sa ci labil fardi wa labil ta'sibi da faradi ba su da shi haka da ta'sibi ma wasu abu na takwas wa yushhidu ala zalika rajulaini adlaini muslimaini fa in lam yujada min من غير muslimaini idan zai bayar da wasiya bayan ya kirawo mutumin da zai ba wasiya ko ya kirawo wakilansa zai ce ko da bayan na mutu a bawa na kaza wa yushhidu ala zalika rajulaini sai ya kafa shaidu na mutane guda biyu adalai ne mutanen nan guda biyu adalai ya kirawo sai ce ku zanto shaida na yi wasici da kaza na dukiyata bayan mutuwa ta abawa ne ku zanto shaida su kuma su zanto sun yi shaida akai an gane ko lallai ne a tabbatar da shaidu guda biyu adalai fa in lam yujada in ba a samu adalai guda biyu musulmai fa farajulain min ghairi muslimin min ghairi muslimina sai a nemi mutane guda biyu ko da kirista ne ko da yahudu ne ko da ba musulmi bane ba a kira su zo su yi shaida ala an yustawsaqa minhuma inda shakki bi shahadatihima kuma lalle ne a tabbatar da idan kun yi shakku cikin labarin da su bayar sai ku bi waɗansu hanyoyi da za ku gane gaskiya ko rashin gaskiya su tunda su ba musulmai bane ba shine an yustawsaqa a diddigin labari a tabbatar da tabbatuwarsa inda shakki bi hima yayin da aka yi shakkar shaidar da za su bayar hasba ma a bayanuhu fi qawlihi ta'ala gwargwadon yadda bayanin hakan ya zo cikin fadin Allah ta'ala a wannan aya da za karanta yanzu me Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu shahadatu بينكم إذا حضر ahadakumul الموت حين الوصية zawa ذوا عدل منكم wannan ayar tana cikin ayoyi masu wahalan tafsiri wannan yace an shafe ta wannan yace an tabbatar da ita sabani ya yawa Umar dan Khattab yake cewa ban ga ayar da ta bani wahalan tafsiri ba irin wannan ayar Umar dan Khattab ma ke. dan haka in ka duba cikin littafin tafsiri za a ga maganganu sun yawa cikin ta don haka mu dai za mu takaita ne kan abin da ya fi bayyana a sararin ayar amma lungunan da kuma wannan sai dai mutun ya koma cikin sauran littafin tafsiri Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al shaidar da ke tsakaninku idan mutuwa ta zakke wa ɗayanku hinal wasiyyati yayin da ya so yayi wasiya isnani to ya samu shaidu guda biyu wannan ita ce shaidar ba shaidar mutum ɗaya ba shaidar mutum biyu ake bukata mutanen nan guda biyu zawa adalin minkum ma'abuta adalcin cikinku ku to tun daga nan aka fara sabani wai da aka ce zawa adalin minkum ma'abuta adalcin cikin ku kusuwa haka jamhurin malamai suka ce ku musulmai amma sai wadansu suka suka ce zawa adalin minkum ku wakilan mamaci ku yan uwan mamaci ko ku yan kabilar mamaci wadansu suka ce yan kabilar mamaci wadansu suka ce wakilan mamaci wadansu suka ce a minkum ku musulmai ina fatan kun fahimta tun daga nan aka fara sabani zance da mafi inganci ra'ayin jumhurin malamai ra'ayin Abdullahi dan Abbas zawa adalin minkum ma'abuta adalcin cikin ku kusuwa musulmai dan idan muka ce ku ƴan uwan mamaci ta iya yawa cikin su akwai duk ba musulmi bane ba shi kadai ne musulmi a dangin sa yo ina za a samu adalci a cikin su akwai wani adali a cikin wanda ba musulmi ba <laughs> ai duk wanda ba musulmi ba duk kirkin shi ba da zai ka ce masa adali ai ya riga ya rushe al'amura tun da ya zama ba musulmi aw akharan min ghairikum in ba a samu mutum biyu ba cikin ku a samu mutum biyu min ghairikum daga waɗansun ku ku zuwa ku musulmai ma'ana daga waɗansun ku kenan a samu ko yahudu ko nasara in antum darabtum fil ardi in har ya kasance kun yi tafiya cikin ƙasa fa asabatkum musibatul mauti sai musibar mutuwa ta faru ma'ana kuna matafiya sai tafiya ta samu tafiya ta samu sai rashin lafiya ta zo wa mutum ya ganshi dab da mutuwa kuma yana so yayi wasiya to an ce ya kafa shaidu guda biyu sai ya nemi shaidu guda biyu adalai musulmi babu da halin tafiya ne sai a nan gurin ko waɗanda suke wato a kafirai sai kawo su su zanto shaida shine in an fil ardi in kun yi tafiya ne cikin ƙasa hakan ta faru fa kun musibatul mauti ko musibar mutuwa ta faɗo ko ta auku don haka ne a nan gurin babu wani babi a cikin babukan fiqihu a cikin babin shari'a da aka yadda wani wanda ba musulmi ba ya shiga cikin lamarin musulmi ya shaida sai a wannan babin kadai ina fatan kun fahimta babu inda aka yadda da shaidar wani musulmi shaidan yahudu ko shaidan nasara ko ba mujuse ba a yadda yawa musulmai shaida ba sai a wannan babin kadai babin wasiya idan an zo yin wasiya an rasa musulma shaida guda biyu adalai an rasa sai an nemo guda biyu ko da. ina fata an fahimta wannan shi ne ra'ayin Imam Ahmad dan Hanbal amma za ku ga sauran mazhabobi guda uku Malikiya da Shafi'iyya da su Abu Hanifa su har yanzu ma ba su yarda da wannan ayar cewa tana magana ne akan kun wato wai wai min gairi kum din nan kar ku dauka cewa wai wanda kowace hanya amma dai ce mafi inganci wannan tana magana akan a iya kafa shaida da waɗanda ba musulmai ba idan an rasa musulmai a wani hali shine a halin wasiya kuma a halin wasiya din nan sai da sharuɗa guda biyu ga su aya ta tabbatar da su in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut wannan sune sharuɗa guda biyu ba za ku kira wanda ba musulmi bai sai da sai dai in abin ya faru ne a cikin halin tafiya halin tafiya kun yi tafiya fatauci rashin lafiya ta kama ɗaya daga cikin ku yana so ya wasici an rasa shaidu guda biyu waɗanda suke musulmai sai a nemo wani dai da aka ce sai an nemo musulmai za a tafi wuri mai nisa kenan ko to saboda uzuri a halin tafiya ake to shikenan sai ku kawo wanda yake saman mai ko da ba musulmi ba fa asabatkum musibatul maut kuma a lokacin nan kar yayi wasiya din sai in ya zanto mutuwa ce ga ta zo masa gaga rishin lafiyar da kila baya baya tsammanin tashi eh, da muhimmancin wasiya a nan gurin ya fi karfin muhimmancin shaida musulmi sai yayi shaidar ko da ba musulmi bane ba a nan gurin ina fatan kun fahimta kun shaida guda biyu halin tafiya da kuma me halin lalle ana ganin kamar mutuwa ta zo kusa shine in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatu to yanzu tun da yadda da wannan da wannan bayani na cewa za a iya kafa shaida guda biyu ko ba musulmai ba a wani irin hali za a karbi shaidar su yaushe za su bayar da shaidar yanda sun je sun jiyo shaida kuma sun dawo gari za su zo su ba da shaida cewa wani kafin ya mutu ya yi wasiti da kaza yanzu a karbi shaidar su wani irin bayani za su yi allati tahbisunahuma min ba'di salati tahbisunahuma za ku tsayar da su za ku zo da su su bada wannan shaida da suka ji min ba'di salati bayan sallah to min dangantakar bayar da shaida da bayan sallah bayar da shaida wato cewa bayan sallah to anan sai bayan sallah din wanda suka yi sabani sai suka ce wato bayan sallar la'asar ake nufi saboda sallar la'asar ita ce lokacin da yake abin girmamawa cikin dukkan littattafan da suka gabata yahudu na girmama lokacin bayan la'asar nasara na girmama bayan la'asar musulmai na girmama bayan la'asar to lalle ko da su ba musulmai bane ba wannan lokacin na bayan la'asar in sun bi tsarin addinin su wani lokaci ne mai mahimmanci da ake girmama shi kila anan an fi jin tsoron saboda mahimmancin lokacin a wajen su su faɗi gaskiya wajen shaidar shi yasa Allah ce suna huma min ba'di salati ku tsayar da su su bayar da shaida din nan bayan la'asar sai waɗanda suka ce min ba'di salati ai min ba'di salatihim bayan sallar su ku ce kafin ka zo ka bada shaida shiga coci ɗinka ka fito wato kana fitowa a kofar coci sai a tsare ka a ce ka bada shaida tunda yana wa abin muhimmanci kai ka san shirme ne amma shi yana baiwa abin muhimmanci ko kila an fi tsammanin ya faɗi gaskiya a wannan lokacin sai ya zanto min ba'da salati a salatu anan jama'a na du'a a min du'a yi fi kanisatihi aw min ba'da du'a'ihi fi sawma'atihi aw fi bi'atihi idza kana yahudan idza kana yahudiyan ina fatan kun fahimta a takaice dai huma min ba'da salati ku tsayar da su su bayar da sallah din nan bayan sallah fa yi su bayar da shaida din nan bayan sallah fa yi qusimani billahi su yi rantsuwa da Allah in irtabtum in kun yi shakka cikin lamarin su in sun tashi rantsuwa din su ce la nashtari bihi samanan kalila muna rantsuwa da Allah ba za mu canja shaidar mu ba da wani dan farashi kankani na nan gidan duniya la nashtari bihi samanan ba ma canja shaidan nan tamu a sakamakon dan wani farashi da zamu samu gidan duniya walau kana za qurba ko da wanda zamu ba da shaida din nan akan shi ma kusanci ne wala naktumu shahadatallahi wallahi muna rantsuwa ba za mu koye shaidar Allah ba da muka ji muka gani a kanta. inna lalle mu idan in har mun boye shaida din nan laminal asimina mu masu sako ne duk bayanin da za su yi kenan wannan fa ana magana akan shaidan da in ba musulmi bane din ba akhara ne min ghairikum amma idan ya kasance isnani zawa adalin minkum su ba ku kafa musu wannan shartin cewa sai bayan sallah sai sun yi rantsuwa sai sun yi meye ai adalai ne kun yarda da adalin su kawai sai su yi bayani sai ku karbi bayanin su ina fata an fahimta fa in uzra ala annahu mastahaqqa ithman ta iya yiwa su zo su bayar da shaida amma sai waɗansu alamu su bayyana gare ku ko wakilan mamaci ko ku al'ummar musulmai waɗansu alamu su bayyana gare ku na rashin gamsuwar ku da shaidar su to me ya kamata ku yi shine Allah ta fa in usira ala annahu mastahaqqa isman idan an gano cewa lalle sun cancanci laifi ma'ana shaidan nan da suka bayar ba daidai bace ba fa akharani yaqumani maqamahuma to a samu waɗansu mutum biyu waɗanda za su tashi a madadinsu min allazina stahiqqa alaihim al daga cikin waɗanda suke makusanta mamaci waɗanda za su ci gadansa a samu mutum guda biyu su tashi su warware waccan shaidar su yanke wani abu cewa shi za a bayar a cikin wasiya shikenan ya riga an rushe shaidar waɗancan kenan ina fatan kun fahimta fa yuqsimani billahi kuma su yi rantsuwa da Allah su waɗannan guda biyun musulmai da za su tashi su rushe shi da waɗancan waɗanda ba musulmai ba su ce la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima wallahi bayanin nan da mu yi shi fi kanshin gaskiya shi fi tabbatar da adalci fiye da shaidar su shaidar su an riga an gano cewa ga alamu da ke da ba su da gaskiya amma mu bayanin da zamu yi mu kintaci shari'a mu yanke wani abu mu ce shi za a bayar ina fata an fahimta wa ma atadaina inna لمن lamina وما wa ma su karin bayanin cewa ba mu ketare iyaka ba cikin abin da muka zartar na cewa magadansa su ne wane da wane ko waɗanda za a yi wa wasiya su ne wane da wane ko kuma wane fi cancantar wasiya fiye da wane tunda an ce wasiyan nan ana yin ta ne ga mafiya kusanci ko to su wane su ne ma'abuta kusanci ko da da can yanzu mun rushe ta ba a tantance mana ba yanzu mu za mu lura cikin yan uwa waye fa kusanci mun rantsewa wani ya fi kusanci wannan dai in ba kusan su ba kenan mun rantse su wani sun fi kusanci da wani dan haka su suka fi cancanta a baiwa kaza kuma lalle kaza ne ya kamata a fitar wa ma na ba mu ketare iyaka ba inna sai ce me nan wuri na kamar ya wani wani kalma ta goge wa ma asadina inna idan lamina zalimin ko wa ma asadina ba mu ketare iyaka ba idan wa ma ta daina lalle mu ketare iyaka ba inna lalle mu idan in ko har mun ketare iyaka lamin zalimina mun zanto cikin azzalimai kina Allah ce zalika adana an yato bi shahadati ala wajhiha wannan bayani da aka yi bin shi adana shine mafi kusanci an yato bi shahadati ala wajhiha su waɗancan wanda ba musulmai ba shi wannan bayani shi yafi kusancin su kawo shaida a bisa ga yadda ta dace aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wannan shi ya fasa su ji tsoron a mayar da shaidar su dan jin tsoron a mayar da shaidar su sai su tsasi adalci in sun san in an gane makudin za a jefar da shaidar su to sai su tsasi adalci an gane ko واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ku ji tsoron Allah wasma'u kuma ku ji dangane da hukunce hukuncen da yake saukar muku ji na saurare da bi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shirye da waɗanda suke al-fasiqun a takaice dai wannan abu na takwas shine mutum in zai bayar da wasiya sai ya kafa shaida guda biyu musulmai adalai in bai samu musulmai guda biyu ba adalai ya halatta ya kafa hujja ya kafa shaida ko da mutum biyu ne waɗanda ba musulmi ba ko da kirista ne ko yahudu ko ko ma wane ne amma da wani sharaɗi in ya zanto hakan a halin tafiya ne kuma an ji tsoron kila kafin a je gida mutuwa za ta zo Wannan anan ne kawai zai iya kafa shaida wato da waɗanda suke ba sun yi bifa. ba ta amfani ta. A tasi'o abu wanda yake natara wa'amal wasiyya tulul walidaini wal'aka rabi na Allah zina ya risu na min lmusi fala ta jizu. Malachi amma wasiya ga iyaye guda biyu ko kuma kusantan da sa iya cin gado min lmusi daga shi wannan mai wasiyar fala ta To wannan bai halarta ina musu wasiya ba. لأنها mansukhatun بآية الميراث mirasi domin hukuncin yin wasiya ga iyaye ko makusantan da ka iya cin gado an shafe wannan hukunci bi ayatil mirasi da ayan nan da take magana kan rabon gado tunda ta nuna ga waɗansu sa iya ga makusantan da za su iya cin gado ga waɗanda ba za su ci ba an faɗi iyaye kuma na cikin wanda za su cin gado yusikum Allahu fi auladikum lizzakari misl hadhul insani fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutha ma tarak wa in kana wahidatan falahan nisf sai aka ce wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad kaga aka ce abawaihi iyaye guda biyu kowanne a bashi zursi in yana da da fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi thuluth in mamaci ba bashi da da iyaye guda biyu suka ciro su gadin shi to uwa a bata kashi daya bisa uku to shi uba a bashi me tunda aka yi shiru wato a bashi abin da ya rage gaba daya ne me in ita an ba ta kashi ɗaya bisa uku shi zai samu nauke nan biyu bisa uku sai ka koma farkon aya li zakari <laughs> mislu hasil unsi to kiman qur'ani kenan wai ba sai ya ce maka shi kuma a bashi kaza ba fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abahu fali ummihi thuluth sai ka ce wal abu fa sai ka ce kuma baya li zakari mislu hasil unsi ita yanzu ta samu sulusi shi zai samu me kenan sulusai ne kenan to tunda aka kaga nan gurin iyaye za iya cin wani abu dan haka sai aka fitar da su sai kuma aka ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atan wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus aka nuna idan mutum ya kasance kalala wanda ba shi da da sannan mahaifansa da sun rasu sai yar uwa mace wanda suke uwa ɗaya ko yar ko dan uwa namiji wanda suke uwa ɗaya ko ɗaya daga cikin su za a ba shi me falikulli wahidin minhum as-sudus ko wanda za a bashi shi amma sai fa in kanu aksar min zalika fa hum shuraka fi sulus in sun fi haka yawa ƴan uwa ne guda biyu zuwa uku mace da namiji ko maza kadai wanda suke uwa daya fa hum shiraka fi sulusi to a nan gurin za su yi tarayya cikin me sulusi abin da aka ce za su yi tarayya cikin sulusi wato kana da ya guda da wa da kane da da kanwa ko da ya da kuma wa maza ne guda biyu uwa ta hada ko banda banda uba to biyu ne zuwa abin da ya sama za su yi tarayya cikin sulusi sai a ba su kashi ɗaya bisa uku na dukiya sai su raba daidai wa daidai a tsakanin su su ba a yi lizzakar misul hazil saye. a nan gurin ne kawai aka saba ka'idar rabon gado wurin cin gadon yan uwa wanda ake uwa ɗaya su wato zukuruhum ka ina inasuhum zukuruhum ka ina inasihim shine mai rahabiya yake li ummai kenan shine mai rahabiya yake cewa wa tastawi al inas wa dhukuru fihi kama qad awdaha al masturu wai da maza da mata suna dai daidai